This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba goma sha bakwai ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa Sharif da kanin labarai. shugaba joe biden ya alakanta harin da aka kaiwa donald trump da rikicin bambancin launin fata da na bindiga Tehran ta sake bude kofar maido da tattaunawa da Washington kan maido da batun yarjejeniyar makamashin nukiliya. Dakarun Rasha sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar su ya lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi goma sha uku. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na raba tirelolin shinkafa a kowace jiha da ke faɗin ƙasar domin rage raɗaɗin tsadar rayuwa. idan yau aka raba wannan trailer 20 din aka ba mutane idan mutane suka tashi aka ce mutum ya tashi da kwano uku uku ko kwano biyu gobe kuma me zai ci shin an dauke radadin ne ko kuma an kara mashi sannan za ku ji cewar jam'iyyar republican ta tsayar da tsohon shugaban amurka donald trump a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a hukumance baya ga haka kuma za ku ji cewar 'yan nijar mazauna kasar libya sun koka kan mummunan halin da suke ciki muna tafe da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyina inda a yau shirin zai duba batun siyasar Amurka da yunkurin hallaka tsohon shugaba Trump da kuma hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke akan baiwa ƙananan hukumomi kudaden su kai tsaye. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A fitar shi yakin neman zaɓe karan farko tun bayan harin da aka kai abokin takarar shi na jam'iyyar Republican. shugaba joe biden ya alakanta harin da aka kai wa donald trump din da rikicin bambancin launin fata da na bindiga inda ya bukaci amurka baki ɗaya su yi allah wadai da kai harin biden ya shaida a bakar fata masu kada ƙuri'a a las vegas ta nevada a ranar talata cewa nauyi ne da ya rataya akan kowa na ganin an sassauta yanayi da yin allah wadai da tashin hankali ta kowace fuska da yake magana a yayin babban taron kungiyar ƙasa ta ci gaban jinsuna daban-daban da kungiyoyin kare hakkin bil'adama masu zaman kansu biden ya fayyace karara irin cin zarafin da aka yi wa amurka bakar fata irin su george floyd wanda wani dan sanda farar fata ya kashe a shekarar 2020 mukaddashin ministan harkokin wajen farisa wato iran ya shaida a mujallar newsweek cikin wata tattaunawa da aka yi da shirin talata cewa tehran ta sake bude kofar maido da tattaunawa da washington kan farfado da batun yarjejeniyar makamashin nukiliya Furcin na ali bakari kani ya zo ne a daidai lokacin da yake shirin gabatar da jawabi a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york amurka ƙarƙashin shugaba donald trump ta janye daga yarjejeniyar da aka cimawa kan makamin nukiliyar tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya shida na shekarar 2018 wadda ta takawa shirin makamin nukiliyar na iran birki an dakatar da tattaunawa ta bayan fage tsakanin amurka da tehran kan batun farfado da yarjejeniyar duk da dai har yanzu iran na cikin yarjejeniyar to amma ta yi sanya sakamakon takunkumai da amurka ta dora mata. harin da aka kai a ƙarshen makon jiya da ya girgiza jama'a ya maido da tattaunawa kan manufofin mallakar bindiga a amurka a daidai lokacin da shugaba joe biden da trump ke shirye-shiryen tunkarar zaben watan nuwamba da ke tafi harin bindigar na ranar asabar ya sa fadar white house ta soke jawabin da aka shirya biden zai gabatar a jami'ar texas da ke austin inda dokar jiha ta amince masu lasisin mallakar bindiga su rike bindigogin hannu a ɓoye a harabar jami'a matthew valentin malami ne a jami'ar da ke austin wanda ya rubuce-rubuce da dama akan manufofi da tsare-tsaren mallakar bindiga inda ya ce uh, shugaba biden ya rika maganganu akan batun inda ya bayyana cewa manufa da tsarin mallakar bindiga ɗaya ne daga cikin lamura da ya ba muhimmanci fiye da wanda ya gada shugaba obama ya rike tsuke bakin shi akan batun da ya shafi mallakar bindiga a duk lokutan yakin neman zaben shi ita kuwa jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar white house karin jean pierre cewa ta yi As you know, we were able to get a bipartisan legislation done, the first bipartisan legislation. Mun yi nasarar samun dokar da ba ruwanta da bambancin siyasa irin ta ta farko da ta taka birki ga yadda ake mallakar bindiga da ba a ga irin ta ba cikin kimanin shekaru talatin kuma shugaban kasan ya ci gaba da dorawa akan wannan kokari. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu garzaya Najeriya. Inda 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsa akan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na raba tirelolin shinkafa a kowace jiha da ke faɗin ƙasar. Inda gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin ragewa al'ummar ƙasar raɗaɗɗin wahalar tsadar rayuwa da ake fama da ita. Daga Mina ga rahoton wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari. Wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƙungiyoyin matasa a Najeriya ke shirin fita zanga-zangar lumana domin nuna bacin rai a kan matsanancin tsadar rayuwa da ke ci gaba da addabar talakawan kasar shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar niger comrade abubakar usman ya ce babu sauƙin da 'yan ƙasa za su samu a sakamakon raba wannan kayan abinci. Ina trela 20 zai magance wannan a neja kawai muna da 25 local government kai kanka ka yi statistically ka duba ka ce trela 20 kai dividing mutum nawa za su samu a kowane local government a kowane local government mutane nawa muke da su ranka dade. wannan kawai an raki bako ya, ya, gudu ne ake cewa ko an raki bako ya dawo to shi za a yi kuma idan yau aka raba wannan tirela 20 din aka ba mutane idan mutane suka tashi statistically aka ce mutum ya tashi da kwano uku uku ko kwano biyu gobe kuma me zai ci shin an ɗauke raɗaɗin ne ko kuma an kara mashi duk wannan hanyoyi ne da ake fitowa da shi ake yaudaran juna wanda ba ita ba ce mafita sun san mafita su zauna su fitar da mafitan ba za a yi ba Shi kuwa sakataren jam'iyyar SDP mai adawa a jihar Kogi Honorable Ɗanladi Baba Butum ya ce babu ma waɗanda za su ci gajiyar wannan abincin sai waɗanda ke cikin jam'iyyar apc mai rike da madafin iko na sun kawo abubuwa yin wayan nan wayan da suka yi identify da apc ake bayarwa so wannan da ma ya yi ne yanzu da 2020 eh, trucks na abincin shinkafa da aka ce mu da muke cikin wani jami'a ba mu ma sa zuciyar mu ba wato kuna ganin kamar eh, yan jam'iyya mai mulki su za su yi amfani da abinsu haka suke yi so wannan ma da ke zuwa ba mu zatu za su kira mu ba kuma ba mu zatu za su ba mu ba. To amma barista Aliyu Alhassan lauya ne mai zaman kansa a jihar Kwara ya ce duk da yake yana da tabbacin wasu gwamnoni za su kamanta wajen raba kayan abincin amma dai ya yi kaɗan yawanci idan aka yi irin wannan harkan na raba abinci gwamnan kwara ya saba yana kafa wato kwamiti ne wanda ke haɗawa da shugabannin addinai da kuma shugabannin tsaro su ne ke kulawa saboda haka magana da ake na cewa 'yan siyasa za a raba ma ba gaskiya ba ne sannan a kasau irin yanayi da ake ciki a cikin kasa ba za a ce gaskiya tirela ishirin ya isa ba a yanzu dai 'yan najeriya na ci gaba da zaman jiran isowar tirelolin kayan abincin zuwa jihohinsu domin ganin irin tasirin da za su yi wajen rage halin matsin da 'yan kasar ke ciki. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Hauwa Sharif ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. A ranar Talata nan ne dakarun Rasha suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar su sun lalata jiragen Ukraine marasa matuki goma sha uku, inda jami'a a yankin kan iyakar Ukraine din da Rasha suka sanar da barnar da harin da Rashan ta kai a ya haifar. ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuki guda tara a yankin rostov inda jami'ai suka bayyana cewa babu wani wanda ya ji rauni sakamakon hare-haren da dakarun ukraine suka kai haka zalika rashin ta bada labarin dakile wani harin jirage marasa matuki da ukraine ta aika a yankunan belgrade cork da voronet da yankin bahar asuwar kusa da yankin da rasha ta mamaye na crimea gwamnan kars alexei semenov ya ce wani harin da ukraine ta kai ya haifar da tashin wuta a wata masana'antar ta kera kayayyakin lantarki a garin Koronevo. semenov ya sanar ta kafar telegram cewa babu wani ma'aikacin kamfanin da ya ji rauni jami'an taliban sun faɗa a jiya talata cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin afghanistan ya kashe akalla mutane 40 tare da raunata wasu kusan 350 daga cikin waɗanda suka mutu a mamakon ruwan sama na ranar litinin akwai mutane biyar 'yan gida ɗaya a lokacin da rufin gidansu ya rufta a gundumar silk road cewar mai magana da yawan shugaban yankin sadiqullah quraishi wasu iyalan su hudu ma suka samu rauni mai magana da yawan ma'aikatar lafiyar gundumar sharafat zaman amar ya ce an kai mutane 347 da suka ji rauni zuwa asibiti a nan gahar da ke jalalabad babban birnin yankin nan gahar da yankuna makwabta Kureshi ya ce kimanin gidaje 400 da falwayoyin wuta guda 60 ne suka lalace a sassan nan gahar. An yanke wutar lantarki a sassa da dama da karancin sadarwa a birnin Jalalabad inda har yanzu ake ci gaba da duba barnar da ambaliyar ta haifar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla yanzu kuma za mu dawo nan Amurka. yayin da ake ci gaba da taron jam'iyyar republican a nan amurka tsohon shugaban kasar donald trump ya fito bainar jama'a a babban taron jam'iyyar kwanaki bayan da aka yi yunkurin hallaka shi a wurin taron yakin neman zabensa a pennsylvania jam'iyyar dai ta republican ta tsayar da donald trump a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a hukumance ga a kuma makeri da fassarar rahoton caroline presuti daga milwaukee wisconsin wannan ne karin farko da donald trump ya bayyana a bainar jama'a tun bayan da aka yi yunkurin kashe shi baya bukatar yin magana da wakilan jihohinsa da suka cika makil a wurin taron a wurin ya haɗu da sabon abokin karawansa sanatan jihar ohio jd vance wannan wani babban sirrin siyasa ne na shekara da aka sanar a babban taron jam'iyyar republican sanata vance mai shekaru 39 ya kawo matasa zuwa zaben shugaban ƙasa ya shahara da wani littafi da ya rubuta a kan tarihin wani iyali a karkara na amurka da ake kira hillbilly elegy tsohon sojan ruwa ne kuma mai ra'ayi mazan jiya wanda ya taba kiran trump da hitler na amurka a ranar litinin shugaba joe biden ya kira vance da jijiyar jikin trump sanarwar ta zo ne a ranar farko da aka fara babban taron jam'iyyar republican a gaban wakilan jihohi 2,400 da suka yi alkawarin kada ƙuri'arsu ga wanda ake sa ran zai zama ɗan takarar jam'iyyar wato tsohon shugaban ƙasa donald trump a wasu shingaye kalilan kafin isa gurin taron akwai masu zanga-zangar adawa da manufofin republican da na trump John Miller mazaunin Milwaukee ne inda ake gudanar da babban taron ya zanta da murya Amurka yana cewa. Ina gani yana da muhimmanci a tunatar da mutane cewa muna da 'yan takara biyu kuma ɗaya daga cikin 'yan takaran yana da laifuka 34 a kansa. Amma zaɓin Vance da sake dawowar Trump bayan yunkurin kashe shi sun ƙara ƙarfafa wannan rukunin mutane. Michael Lawler wakili ne daga jihar New York kuma cewa yake. Tambayar ba game da abubuwa da suka wuce ba ne. Tambaya ce ta batun makoma da kuma yadda za mu ci gaba a matsayinmu na ƙasa da kuma batutuwa da suka shafi jama'ar Amurka. Waɗannan wakilan sun ce suna son ƙarin haɗin kai. yanzu a ƙarshen wannan rana ta farko ta babban taron su za su iya ba da haɗin kai ga cikakken tikitin takarar shugaban ƙasa na trump da vance. toma Dalla. 'Yan Nijar mazauna Libya sun bayyana damuwarsu akan mummunan halin da suka samu kansu a ciki a ƙasar, inda suka yi kira da hukumomi da su taimaka musu domin su maido da su gida. Ƙasar da ta Libya ta kasance hanya da dubban dubatar bakin haure da ke son ƙetarewa turai ke bi, wanda galibi suke fadawa hannun ƙungiyar masu fataucin mutane. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da rahoton. halin da 'yan Nijar ke ciki a ƙasar Libya na kara taɓarɓarewa inda Majalisar ɗinkin Duniya ta bayyana cewa akwai kimanin bakin haure kusan 160 da suka fito daga Nijar yanzu suke zaune a ƙasar Libya kuma kusan kaso mafi girma 'yan cira ne da suka fito daga Nijar. To sai dai 'yan Nijar da ke zaune a kasar Libya musamman waɗanda ba su da takardar shaidar zama a ƙasar halin da suke ciki ya munana yawancin su sukan kare a gidan kaso. Wani 'yan Nijar da yanzu haka yake zaman boyo a ƙasar ya shaidawa muryar Amurka halin ukubar da suke ciki. daɗaɗɗiyar libya muna cikin wani hali wanda kawai sai a hankali paske yanzu dai ga munan dai cikin gida a ne ba a fita ba aiki ba komi zamanin ne miki mutane gaskiya suna cikin wani hali sai a hankali wanda kawai sai godiya na paske ana biyan mu ana kakkama mu ba kama sani ba kawai sai a kama ka wani bi wanda za su kama kan ba waɗanda suke kamu ba ne ba in aka kama ka a kai ka wani gida wanda kawai sai a hankali ba wani lokaci sai ka biya kuɗi ka ba da alif biyu ko alif fiye da haka nan yanzu dai ga muna a zazzamne ne miki da ana refule da ka fito iko za su kama ka inda ma faske da sun kama kan direct gida ne za a kai ka wani bi sai kai demuwa ko emuwa kuna nan a zazzamna kawai can cikin gida inda za su ashe muna kira gaskiya da shiwa gabanin mu sa mana hannu bisa al'amurra wanga gaskiya muna so inda san samu ce a maido mu gidan de. da yawa daga cikin yan Nijar kin da ke tafiya kasar Libya sun bayyana cewa talauci ne fuddo daga Nijar da haka suka buƙaci ga gwamnatin Nijar da su dubi wannan matsalar da idanuwa rahama domin suna buƙatar taimako komi. Can ma dama 'yan Nijar ba cikin daɗi ba suke Libya. 'Yan Nijar gaskiya abubuwan da ake musu ba su da kyau saboda mu mun sha gani mutum da takardar kama ana iya a kama ka a kai ka a liƙe ka a kai ka kasa na banza hukumomi namu na yanzu na Nijar dan Allah dan Annabi. Kamar su mana abubuwan da za mu zama cikin ƙasar mu ai nuka abin ƙasa noma da kiwo da tattalin arziki ya samu muna son mu zamna gida mu mun fi kowa son ƙasar mu lakin ƙasar mu ba ta zamnuwa in ka zo ka zamna ma da ƙarfinka da kominka da kuzarinka sai ya kai inda ka zan baka da su kungiyoyin al'umma ta bakin muhammad abubakar na fatan ganin gwamnatin libya da ta nijar a hau teburin tattaunawa domin wa 'yan nijar da ke zaune a libya mafita shi ka san kasar da ba ta ku idan ka je dama ka tabbatar da komai na iya aukuwa amma idan komai na aukuwa kuma an aka ce dan wanka kuma na hali to abin da ya kamata sai ka yi fata ta alheri ubangiji allah fura shi wannan halin to dangance haka tun da gwamnati tana da wakilanta a cikin libya kenan su gaggauta su diba su gani irin halin yan uwan suke cikin yan nijar kuma a gaggauta a gani wajen taimako za a a basu a fudo su daga cikin irin wannan halin wannan kurutar da muka ga suna domin su komo nan gida su a gina kasar tare da su. Kwararru dai na ganin akwai bukatar 'yan Nijar su rika mallakar takardun shaidar zama a kasar inda suna son gujewa cin zarafi. Musa Bashir na daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a agadas Mu a matsayin mu na 'yan kare haƙƙin bil'adama wanga abin da ake yi a Libya wanda aka samu ba kan ka'ida ba to ana iya kasa tana so ta maido shi amma tana yin kokarin maido shi cikin lafiya cikin ka'ida wadda take kare hakkin bil'adama su kuma yan kasa masu zuwa kamata gaskiya sake tsari in za ka shiga kasa kenan ya kamata ka je da wata shaida mai nuna cewa kai ka kasar da ka mai maidowa mutum idan bai da takardu cikin ka'idodi ne na kasashe amma idan za a yi shi a bi hanyoyin da doka ta ba da izini yadda za a yi shi ana kare hakkin bil'adama libya dai ta kasance hayya mafi sauki da dubban bakin haure ke son shiga turai ta teku duk shekara suke shirge inda kuma galibin su ke shiga hannun kungiyoyi masu fataucin mutane da ke karbar kuɗi hamid mahmud murya amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. a gaida hamid mahmud Masu sauraro kada a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga mu na gaba. Baki mai yanka wuya. siyasar amurka ta ɗau zafi yayin da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya tsallake rijiya da baya kotun kolin najeriya ta zartar da wani hukunci kan 'yancin cin gashin kan ƙananan hukumomi sai dai masana na ganin da saurari na aka ba. Jama'a Assalamu alaikum. A yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Amurka na wannan shekara. siyasar kasar na ƙara zafafa bayan da tsohon shugaban kasar kuma ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ya tsallake rijiya da baya sa'ad da aka harbe shi a wani taron gangamin yakin neman zaɓe a jihar pennsylvania jami'an tsaro a wajen taron sun harbe tare da kashe wani matashi ɗan shekara ashirin da ake zargi da yin harbin daga kan wani rufin gini da ke kusa a yayin da aka zuba komar bincike domin gano amsoshin dukkan tambayoyin da ke tattare da lamarin aisha mu'azu ta tattauna da ambasada ɗahiru suleiman tsohon jami'in diplomasiyyar Najeriya a nan Amurka wanda ya yi bayani kan tushen wannan yanayi da hasashen yadda al'amura za su kasance a sha'anin zaben. A dubi halin zaman Amurka, abu na farko kenan inda kowa da yake so ya rike bindiga yana rike da bindiga. In ba ka so mutum za ka bindige shi. To, Donald Trump a halin gaskiya siyasan shi ba siyasa ne irin wanda aka saba yi ba ko a amerika ma ya zo ya dagula siyasan amerika to amma hari da aka kai shi abu ne wanda ba za a amince da shi ba amma kuma in aka ce ba za a amince da shi ba sai a dubi tarihin amerika an kashe shugaban ƙasa da ko ba a kashe ba haka ya faru. E, Ronald Reagan yana president an harbe shi. Security sabi suka kamo suka rufe shi da ji ciwo wanda zai shi la'ani ba. Shi Donald Trump shi ma ya yi sa'a harbi da aka yi mishi bai mishi la'ani da yawa ba. Amma kuma in aka duba tun lokacin da donald trump ya ingiza mutane suka je suka yi attacking majalisa abubuwa suka canja yadda akwai wa'anda suna ƙaunan shi matuka akwai wa'anda suke keya da shi matuka so amerika ya rabu kashi biyu masu son shi wanda za su sadakar da ransu don shi da kuma waɗanda su ma za su sadakar da ransu don su samu su kawar da shi don haka abin da ya faru shi ma yana da hannu a ciki ban laminci abin da ya faru ba amma kuma amerika zamanta kenan To ranka daɗe bari ide yaya wannan al'amari zai yi tasiri musamman a harkar wannan takarar zaben da ake shirin yi sannan wani irin tasiri zai yi a siyasar duniya. Wannan abu da ya faru kamar yadda na faɗa wasu za su ƙara son shi wasu za su ƙara rashin ƙaunan shi. A da duk ko ina a alƙiblansu Amerika ne. amma tun lokacin da donald trump ya zo abubuwa suka canja tun ba a yi zaɓe ba ma ce in bai ci zaɓen ba ba zai amince ba don an yi maguɗi wanda mu kuma muna ganin amerika ta wuce ƙasar da za a ce an yi magudi a zaɓe amma donald trump ya kawo wannan har ya sa ƙasashen waje har ma a nan afirka ina ka karanta jaridu ina sanin abubuwan da suke faruwa har kasa nan afirka ma aka ce ya kamata amerika su zo su koyi eh, siyasa a kasashen afirka yadda ake zaɓe ba wai a ce in ka faɗi abin an yi maka maguɗi ba to duniya a yanzu ido ya waye ba kamar da ba in aka dubi zaɓe da aka yi a ingila kwanakin nan ko menene ya tafi daidai eh, shi prime minister ya yadda ya amince an kada shi ya yi congratulating wanda ya ci zaɓe ya je wajen eh, king of england ya ba da takarda na murabus haka muka san ake siyasa A ƙarshen makon da ya gabata kotun kolin Najeriya ta zartar da wani hukunci da ya haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kudaden ƙananan hukumomi. Tare kuma da haramta musu sauke majalisun ƙananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama. kotun kolin ta yanke hukuncin ne kan wata ƙara da gwamnatin tarayyar najeriya da ta shigar a kokarin da take yi na tabbatar da samun 'yancin cin gashin kai ga kananan hukumomi a faɗin ƙasar sai dai duk da yake manazarta na marhabin da wannan matakin to amma suna ganin da saurari na akaba. ba a fafutukar ta baiwa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu a matsayinsu na matakin gwamnati mafi kusa da al'umma tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa a jihar sokoto abdullahi mu'azu hassan na da irin wannan ra'ayi gaskiya wannan gagarumar nasara ce ga ƙasarmu najeriya musamman da abin da ya shafi ci gaba da kuma samar da tsaro domin idan ka duba karamar hukuma kusan ita ce ginshiki na samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa wannan halin da gwamnoni suke yi a wancan lokacin da aka fito gaskiya yana daga cikin abin da ya jefa ƙasar nan cikin wayannan hali a ce shugaban ƙaramar hukuma misali irin inda ake fama da insecurity yanzu baya da kuɗi dubu ɗari biyu da zai iya bayarwa a je a yi wani abu ne wani abu da ya wuce dubu ɗari biyu sai da sanin gwamna ko kuma wani wanda gwamna ya tsakani wanda ba zaɓen shi aka yi ba to ga wannan abun gaskiya da kotun koli ta yi ni a iya fahimta ta gaskiya abu ne mai kyau amma gaskiya wani hanzari ba gudu ba in dai ba zaɓen kato kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba ya koma ga misali hukumar zaɓe ta ƙasa to har yanzu da saurare na aka ba domin misali yanzu in ka duba misali gwamnoni mafi yawa na ƙasa ba duka ba mafi yawansu za ka ga tarihi ko asali ba mutane ba ne waɗanda misali za a ce suna da wata sun sha wata maya ba za ka gani yanzu misali yaren wasu ne kawai kuma za ka ga yaren wasu ne kuma yaren wasu sun ɗauko su don biyan buƙatar su ba wai sun ɗauko su ba ne saboda ganin kila sun cancanta su zauna wannan kujera. Na'am Ni iya fahimta ta abu guda da zai ma da matsala shi ne a yi maganin eh, gwamna ya yi karfa karfa ya sa wanda yake so saboda gwamna ba zai sa kowa ba in ba so ko ba wanda zai kira shi kaza yi kaza har yanzu kamar yadda gaya ma za a koma a gidan jiya cikin dare na za a kama ɗaukar katon katon ɗin kuɗi ana kai ma gidan gwamna. kana ganin yanzu kasancewar gwamnatin tarayya ita ce ta shigar da wannan ƙara ya nuna kenan ita ce take da sha'awa na ganin cewa karan hukumi sun samu yancin cin gashin kansu wanda yanzu kenan kana ga yanzu e, e, gwamnatin tarayya za ta rika tura kuɗaɗe ne kai tsaye zuwa ga asusun abin nan ya ake kira asusun ƙananan hukumomi ba tare da katsalandan na gwamnoni ba kana ganin hakan zai yiwu eh, zai yi ai kaga da duk kasar nan in ka duba duk wanda ke kan wata kujera ko wani mukami ai doka ce ta kai shi saboda haka wannan doka dole za ta tsaya amma aikin ta tasirin shi shi ne abin tambaya nan ne aikin yake ma'ana wane ne za a ba kuɗi ya tsaya kai da fata ba zai ba gwamna kuɗin ba gwamna ba zai kira shi ba ya ce ka ciro kuɗin nan ka kawo min ya bar su that is inda matsalan take ai ya ce ba zai ba da wahal aka samu wani wanda gwamna zai kira shi ya ce mai eh, misali za a samu wani mutum guda a ce ka je duk ciyamoni kowa ya ciro ka za ya kawo to da wahala kaga an samu wani ciyaman wanda zai ce shi zai bayar saboda ya san in ya ce bai bayan ruwa gobe gwamnati ta karfa karfa a cire shi a sa waje. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ku.